Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu. ‘Yan uwa mu da wannan lokaci fatan ‘yan uwa suna cikin kushin lafiya to muna muku fata alkhairi barka da wannan rana. To insha Allah ‘yan uwa dai yau ma dai kamar kullum am da ya kasance mun saki wani sirri akan wato ainihin na mallaka to kuma sai ya kasance ‘yan uwa suna tambayar mu akan yanda ake haɗa wannan sabulu na Falaki da Nasi yawwa. dafa'i ne mai matuƙar amfani saboda ita wannan shi wannan aiki dole sai da dafa'i to insha Allahu shi ne muka ga bara mu faɗa muku yadda za ku haɗa wannan sabulu domin ku yi shi ku sami biyan buƙata a kai insha Allahu wannan kenan to amma me kafin mu shiga cikin sirrin akan yadda za mu da yadda za a haɗa sabulun kada ka manta da ka daure ka danna mana wannan alama ta ja ka danna ƙararrawa ta sama kenan da zarar mun ɗora sabon sirri insha Allahu zai shiga makoyanka. Ka tura ƴan al'umma domin su amfana da wannan sirri na da matukar amfani sosai. Wanda kuma ya kasance tsoho na gidan nan to muna mishi barka da wannan rana. To mu shiga cikin sirrin kai sai ni zan faɗa maka domin ka da wannan sabulu. To da farko ɗan uwa abin da zaka fara abin da zaka nema shine ana so ka samo sabulun salo. Idan ka samo sabulun salo wannan bakin nan shi ake so ka samo sabulun salo baki daman baki ne. to shi ake so ka samo farko kenan sai ka ajiye shi idan ka samo shi to ana so ka samu allo idan ka samu allonka to abin da ake so ka rubuta za ka rubuta kul um, a'uzu bi rabbil falaq za ka rubuta ne kafa dai wato ainihin iya adadin ayoyin da suke cikin kul um, a'uzu bi rabbil falaq za ka rubuta iya adadin ayoyin da suke ciki sai kuma ƙul a'uzu bi rabbin nas ita ma iya adadin ayoyin da suke ciki to iya adadin um, rubuta ta ɗin da za ka yi insha Allah to haka za a rubuta kowace kowace sura adadin surorin da ayoyin da suke ciki to adadin yadda za a rubuta ta kenan to da zaran ka rubuta to sai ka wanke to da wannan ruwan rubutun wannan ruwan rubutun to ake so wato ainihin da asuba bayan sallar asuba to idan ya kasance ka yi rubutun da wuri to bayan sallar to ka ajiye shi ya kwana in ka yi da wuri kenan kuma bayan sallar asuba za ka iya yin shi to sai ka rubuta to bayan sallar asuba sai ka ɗauko shi sai ka wanke rubutun idan ka ɗauko shi ka wanke rubutun to abin da ake so sai ka ɗauko wannan sabulu kenan sai ka dinga zuba wannan ruwan nan ruwan nan na rubutun amma ruwan ya kasance ɗan kaɗan ne kai yayi yawa ya kasance za ka dama wannan sabulun ne da wannan ruwan yawa ya kasance ruwan nan duk ya shige cikin sabulun Shi kar ka yi kaka zuba ruwan da yawa kuma ya kasance sabulun bai ke jikin shi ba. To sai ka kwaɓa wannan sabulu da wannan ruwan rubutu kenan. To sai ka shanya shi ya bushe, ya haɗa jikin shi. Idan ka gama to bi shi kenan ka gama haɗa wannan sabulu. Akwai kuma wasu hanyoyin da ake haɗa shi daban. kowanne akwai hanyoyin da malamai suke haɗa shi. To amma wannan hanya in ka bi wannan hanyar ka yi shi to insha Allah ka mallaki wannan sabulu bi za yi amfani da shi insha Allah wannan kenan. To a nan za mu tsaya da wannan sirri sai kuma ku ji daɗin mu kuma wani da za kawo muku nan gaba. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu Mun gode sosai sai anjima.